Ya Allah ya Allah na roƙa Allah ni kai ne na roƙa baro ki ka don ka hoyi ba Ku jama'a tambaya ni ke da Ku jama'a tambaya ni ke da Menene duniya menene dadin duniya Menene duniya Menene daɗin duniya? Masu saurare, Assalamu alaikum barkamu da asuba alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. A ci gaba da nazarin hanyar rage mace-macen aure da ke barazana ga ci gaban al'umma. Yau, ƙwararru da muka gayyata sun bayyana yadda ci gaba da ake samu a fannin kimiyya da fasaha ke taka rawar gani a ƙalubalen da ake fuskanta tsakanin ma'aurata, kamar yadda Maryam Lemu ta bayyana. Do your homework, ka san background na mutum, kai ma ka san naka background din batun rights and obligations duk abubuwan nan ya kamata mutum ya sani. Sai hankali da addictions don yanzu yadda na faɗa batun tsoron social media hmm. mutane na ganin fitina a waya ba su san yadda yake affecting ɗinsu ba. suna ganin abin da zai iya bata mata aure daga pornography yawa suna ganin pornography wallahi ba su san wannan abin da idan su ke gani ba zai sa ba za su yi appreciating spouse din su ba ko na miji ne ko na mace kuma yanzu a cikin aure ne gidana muna dealing muna counseling da couples that are addicted to wannan abin pornography din sai su ta complain sun saba kallo sai su ce a ya aka yi mata na bata iya wannan ba sai su nemi wata a waje da za su yi ko ita matan da take kallo abin da bai kamata ba ta ce me yasa miji na bai wannan bai da irin stamina na bai da kaza sai issues na personal things da wani lokaci zaka ji kunya ba za ka iya faɗa ba kafin kai aure bayan kun aure ne zai zama muku batsala so ina za ku je ne ku nemi solution because kamar akwai sexual frustration a aure mata na complaining cewa mazajen kansu kawai suka sani sun gama abin da za su yi sun yi suna sai su tashi su tafi ko mm. su bacci sun bar su on feeling sai ki ga that is causing another problem so these are all abubuwan da nake kokari in tabbata na yi covering din kada mutum ya shiga bai sani ba cewa gashi akwai solution fa akwai yadda zaka kare ka yanzu ma na samu letter daga wata da ta aika mun ta social media handles ina ta ce akwai wanda take son ta aura suna ta kotun yanzu two years yau ya ce yana son ta gobe ya yi fushi bai mata magana sati ɗaya sati biyu kuma me take ce min da Allah wani addu'a zaki bani da zai sa shi ya so ni na like eh ai wannan ba addu'a da zai solving wannan kyau shi kawai ki gode Allah ya gwada maki dukan muna addu'a Allah ya zaba mana na kware na gari to Allah kuma na gwada maki time yana banza da ki baki shiga gidan shi ko ba by the time kuka yi aure zai karu kuma another kuskure aure da muke yi sai mu ga kaman bayan aure ne za mu gyara mutum za mu ga mummunan hali kafin a shiga aure sai mu ga kaman bayan aure za mu shirya by da time mun saifi yara komai zai yi sauki ina wallahi zai yi doubling fiye da abin da ma Allah ya gwada maka tun farko kana ce Allah gwada mu ya gwada maka ka ce ono, oh no sai ka yi ignoring din shi soyayya ya yi yawa ya rufe maku ido ku ce in komai zai gyaru da soyayya nan nan ba haka yake ba so shi yasa ni na fito da course kuma yadda barista ya ce ya kamata mutane da yawa su fito da different abin da Allah ya ba su da da za su iya taimakon mutane da zai kare su daga irin shari da ke cikin aure idan baka san abin da kake yi ba wallahi hanyar takaici ne rashin kwanciyar hankali kuma problem din yaran mu na gani su ma za su je su sake a cikin nasu auren su ma za su haifi yara da basu ga example da ya kamata ba sai haka shi yasa generation din mu yana facing serious problem hmm. because ba batun kai da yaran ka bane ba batun kai da gidan ka bane batun whole civilization ne na'am yana shafan da za su daban-daban duka shine abin so shi yasa ni na fito da course din nan and I'm praying wasu ma za su fito da shi yanzu muna ta kokari ana translating course dina daga turanci zuwa Hausa full day larabci da yarbanci and insha Allah za mu zo mu sake wannan as well so that wanda ba su ji turanci ba za su gane don batun problem na aure ya shafe mu duka kowa da kowa to shine dai dan gurgudan da ni dai zan iya yi shi ne nake yi yanzu Allah ya kara jagora ayyukan da kuka sa a gaba um, barista bari mu koma gare ka yanzu gashi malama Maryam ta yi yi bayani sosai kan abu ɗaya da ya ja hankali na sosai yadda za a san halayyar mutum tun kafin ya yi aure wanda aka san shi ko akwai wani abu mara kyau da aka san shi da shi da yake aikatawa a gidansu sai ka ga musamman ma iyaye a bangaren 'ya'ya maza sai a yi ta rurrufawa don kar wani ya sani kamar misalin da ta bayar wani dan luwaɗi ne wata ma 'yar maɗigo ce a gidansu an sani aka ce a mata aure ko za abubuwan za su gyaru da dai sauransu wasu ma iyaye sun san wasu sun bata su yaran sun zama wani abu da bai kamata ba amma za a yi ta ɓoɓɓoyewa wai a rufa musu asiri domin in aka bayyana ba za a so a aure su ba menene ra'ayinka dangane da irin wannan ɗabi'a kuma menene mafita ko kuma wani shawara za ka ba wa iyaye waɗanda suke irin wannan abubuwa da ka iya zamanto matsala a zaman aure. To da yawa ai mutane suna yin haka nan ba wai kaɗan ba ne mafi yawa haka shi yasa ya yawa muka zama muna da karancin dattawa sai dai muna da yawan tsofaffi dattijo shi ne wanda yake zai faɗi gaskiya ko da gaskiyar nan ba ta daidai da shi ba dattijo shi ne zai faɗi gaskiya ko da gaskiyar nan za ta kai shi ga mutuwa ko za ta kai shi ga rasa wani abu da yake so to amma da yawa mutane ba su son su ga laifin nasu kuma yana nan ai a Qur'ani Allah ya riga ya magana cewa ƴaƴanmu da dukiyoyinmu suna iya zama sanadiyar masifa to kuma masifar ita ce muke gani saboda muna sanya so ga yara har mu ce faɗin fitowa mu faɗi gaskiyar su idan an tambaye ka akan bayan bayani na halayya <laughs> to wajibi ne akan ka fito ka faɗi gaskiya akan wannan halayya din to amma Na ne ce yin wannan da yawa akwai wannan karanci din kuma shi yasa na ce da yawa zaki ga tsofaffin mutane ne ba wai da tije ba muna da karancin dattawa musamman a Najeriya kuma arewa kuma yana da muhimmanci kamar irin wannan kwasa-kwasai wanda yake ta rubuta sama da guda saba'in Allah ya saka mata da alheri abin a yi murna ne duk kungiyoyin addini daban-daban su shigo su sa hannu akan wannan muna yawan gina masallatai amma ba mu yawan gina aure aure yawan masallaci da muke oh. ginawa to mai kokari mu gina kwatankwacin irin waɗannan a kusan ko ina wuri wanda yake kamar institution ne wanda yake za a rika marriage council a kusan ko ina ya zama muna da irin wannan akwai mashahuran masallatai waɗanda suka gaba wajen karatu da kuma tarbiyya da sauransu akwai irin su kusan ko ina da ina su ya kamata su fara ja gaba su fara kafa cibiyoyi waɗanda suke na gyara mu'amala aure da neman aure da matsala aure saboda al'ummar mu yadda take yanzu to wajibi nauyi ne akan mu mu ne nauyin wannan gibi da ke akwai na babu dinnan mu cike shi mu gyara al'ummar mu mu tsaftace su mu tsaftace dangantaka ta miji da mata mu tsaftace dangantaka ta wajen neman aure mu tsaftace dangantaka tsakanin aure na ahlul kitab da aka ce akwai abubuwa da yawa waɗanda yake nauyi ne da akan mu mu al'umma ba wai nauyi ne na ce hukuma ta zo ta yi ba kuma kamar yadda wannan baiwa Allah ta yi kokari wannan a batin karfin gwiwa mutane daban-daban su fito su ƙara yin irin wannan a tsara maimakon a ce Hausa da Fulatanci misali akwai irin nufawa ne bare bare ne ibira ne a'a igala ne duk yarurruka do ai kokari ayi wannan ai kokari a fito da wannan gishikin idan aka tsaftace aure aka gyara aure to addinin mu zai gyaru a tarbiyyar jama'a mu da al'amuran mu zai gyaru zamantakewa mu za ta gyaru kuma za mu ga albarka da ke tattare da aure din ai aure ba wai kawai abu ne na injin ne kawai na ai eh, duka zakulo ya kawai kawai ba a'a ba haka ba wuri ne wanda yake ake kyankyaso al'umma ake kyankyaso tarbiyya ake kyankyaso halayya ake kuma gina gaba shekara da shekaru da suna tahowa generation bayan generation duka sun gini ne akan irin foundation ko dandamali wanda muka yi musu a yau saboda haka muna da nauyi sosai sosai na yi murna da jin waɗannan eh, kwasa-kwasai da littattafai a fito a yi taron adamawa na ƙasa a watsa su ko ina a kuma ci gaba masallatai da makarantu su ma su ci gaba da watsawa a rika shirya tarurruka ana ilmantar da iyaye tukunna a ilmantar da iyaye don da yawa eh, iyayen suna da jahilcin ma ma'ana aure din a ilmantar da su nauyinsu akan 'ya'yansu nauyinsu na gina tarbiyya nauyin na faɗin gaskiya idan an zo nauyin su na bincika su ba da shawara akan su wane ne irin waɗanda ya kamata ƴaƴansu su aura menene na makasudin aure yaya tarbiyya take yaya biyayya take me yake in namiji ne yaro ka sai kokarin nuna mashi babban nauyin da ke tattare da shi a matsayin shi na madugu na wannan dangantaka da za ta so ta aure in mace ce kai kokarin gaya mata duk waɗannan abubuwa su ne aka watsa shi yasa muke ganin abin da bamu so to saboda haka yana da muhimmanci mu kokari mu al'umma mu tashi tsaye mu gina wannan abu mu gyara wannan abu mu ne ne za mu gyara mu kanmu dan mu ne wanda muka ja halin da abubuwan suka lalace yanzu saboda haka dole mu ne za mu tashi mu sa tsaya mu share duk wani datti wanda yake tattare da al'amuran halayyar mu mu gyara domin yau ta yi mana kyau domin mu haifi zuri'a mai kyau gobe domin duniya gaba ɗaya ta rika farko gare mu wajen nuna tarbiyya wajen nuna akida wajen nuna halayya wajen nuna biyayya ga wanda ya halicce mu gaba ɗaya To kafin mai sallama da bakin namu za mu ji tasirin zaunawa da ƙwararru domin koyan abin da ya shafi aure da zaman gida kafin ɗaura aure. Muna godiya ta musamman ga bakin namu barista mai nasara kogo faskari da kuma malama Maryam Lemo. Sai kuma wakiliyar tamu Halima Abdulra'uf da ta jagoranci wannan tattaunawa da Jumbe Hamza da daidaita sautin shirin alheri ke muku fata alheri. A madadinsu duka alheri ke muku fata alheri. kai mata su ne duniya su ne daɗin duniya mata su ne duniya su ne sarakan duniya komi don su muke ashe mu maza bayin muke ashe mu maza bayin muke ashe mu maza bayin muke amma daɗin bautan muke ji balle an bai gida Balle an